kwana da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke wa manyan baƙi maza da mata wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa iyayen amarya iyayen ango ƙawayen amarya da abokan ango muna wa kowa lalle marhaban kyawawan mata har ma da munanan muna wa kowa lalle marhaban kada ku manta manyan baƙi maza da mata wannan biki ne na ango da amarya biki ne na 'yar gata da ɗan gata kafin na ce komai ina so manyan baƙi maza da mata a tafa wa ango da amarya kusan san angon namu ɗan gata ne amaryar tamu 'yan gata ne tunda sun riga sun zo sun ɗauki wankan su iya wanka sun zauna ko da ma mutane ba su gama shiga ba mu lokaci ya yi mu fara wannan bikin ina da sanarwa ta musamman kuna ji eh. kuna ji eh. in dai ka shigo wannan bikin musamman wanda suka ɗauki gwargwaro suka ɗauki kwalliya ki fito ki yi liki ko ka fito kai liki idan ba ka da shi karanta ko kiranta a wurin ɗauki idan kin je gida sai ki biya bashi da Allah ta ba mu nema ba tare da bata lokacin bata lokaci ba suna na mc nasir baki abin magana zan kasance tare da ku a wannan biki na 'yar da ɗan dj idan ka shirya release the music ban san wani sarki ba wani sarki ba Allah mahalicin raina kai ne ne sarki ne yau mai gobe da kullum Allah mai mulki kai ne ne ba ka bidar matai a gurin aiki ni gunka nake tuba ban san ce a gare ka ake nema ya bata tunanin sai yana cutar al'umma bai ba da gurin zaunawa domin mai gulma hanyarsa ba zan hau ba Bar san wani sarki ba waka da zance kusa ne sai dai dan baiwa sarkin ƙarya zana na dama kai yawa. kai ko da kake so ka har yanzu ban garamla ba kuma ya kamata a ce tana kusa da ni ina amma wace motar ta biyo ne da har yanzu wasu karsu ba ba ya sani ahmad za a tambaye wannan na yake shi ma ya kamata a ce yanzu sun karsu ba ina ramla take wallahi ni ma ban ganta ba kuma kamata ce bana ta ƙara su na ga shigar ta mota da gidan ta Jamila da Musaiba amma kuma hadin yanzu ban ganta amma kin ga bari jojin ruba da kuma don za ka ba mamaki suna nan suna zance da wani ka duba ta kin ga dalla in ba za ta shigo ba ki ce ta baki jaka to jama'a a yanzu dai kafin mu fara komai bari mu gayyaci ɗaya daga cikin ƙawayen amarya bari mu kira babban ƙawar amarya ku tafa mata da Allah ni da kaina fa na sa su a mota en ba nawa ya kamata a ce sun yi sunan wajen ba san me problem din ba wai ni kana magana ni da aka ce ni sai bata bi ni ta ce wai sai ta bata siramlat momi kuma ta ce da inda sa kafa na ta sa kafar ta ha ta so ta sani a cikin matsala yanzu fa ji time fa ji time ha motan siramlat ya iso ni wallahi abin da muke discussing kenan bai karasu ba har yanzu ina ga ko sun samu matsala ne but i'm very sure suna kurkusa da karasuwa amarya na can najiran ta kudin ligin ta gaba ɗaya na cikin jaka kuma jakan na hannun ni sai ba dan Allah ka kira direba gaji inda suke ma ai ba ni ma da number sa why ne direban Why am I mutum na rufe Allah ya taimake mu don da na tsaya a jikin motar nan wata iska da ni tana gusowa don ka san je an yi bala'in zafi wannan haka yake wai ka kira mutumin nan ko hmm, mutumin nan baka da dama baka da dama sosai hashin nisan kwana gaba da sun zuwa <laughs> wallahi da sun yi bacci kwana how comes sa lafiya ina ta kiran wayar madam kuma wai wayar aka shafa ya kashe wayar take amma kuma wai switch up oh, ba caji ne yaya ba caji ai bata taba zama wayar ta babu caji ba kullun a full charge take ka san komai yana da mafari ba makiya ko wani dalili da yasa ta kashe waya. to Allah ya sa dalili ne mai karfi da zai sa ta kashe waya ha'a sergeant sa waye a bakin gate a kofar gidana yau yau constable chinwe ne chinwe kana da number sa ina da shi to yi parking nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana Zan kira ne? Oh yes, kira Nisan kwana Nisan kwana Nisan kwana Sa, baya shiga. dare na sani tun kafin na buga ma na san ba za same shi ba ba ya rike waya ba waya a hannunsa kuma yake aikin police sa sin fa yanzu zai sayi waya gobe da safe zai sayar shi da ya je faɗi a kwata babu na barasa sai je sayar ka san nan barasa a cinwe he's very stupid he's very very stupid mu je gida wallahi very very stupid very very very very